solo oltb ta sha ta nishaɗantarwa shirye-shiryen Hausa. A solo garin nan zagayen da muke mun kawo tsaro mai. Farfeso? Eh, dogari. Kai kai, ɗaya, daga ina kuke? Daga ina kake kana kallon mutane, kaga wata da farfesa? Kawatta fa, ‘yar oh, uwata ce. Kawatta, ana hanyar daji. ba shi labari ba shi hukunci kafin a na farko ka karya doka ta musulunci <laughs> ka ci amanan musulunci ka ci amanan mai gari ya kafa doka ka karya farfesa ya yi karatu tun daga ingila ya zo ya kafa abin alfahari ka watsar da shi don haka za a karanto maka hukuncin ka a nan daidai da laifin da ka aikata wa ya baka izini kake tafiya da mace daya biya sadakinta ne ko ku an daura hada ka hada ka hada da ka hada da mace ba muharramaka ba ba <laughs> eh. za a rataye ka saman waya guda 48 can sama barka ji dok <laughs> ga da sannan za a nemi itace irin na indiyawa a gasa ka wunka ya kumbura tam

kiyaye mun gun kawata. To wannan dan uwan naki ba za ki sake ganin shi ba ko ma wane ne. Har abada. Har abada. Dan sai an rataye shi an halbe shi sai ya faɗo ƙasa. A mai karere a kafa 48. Sannan halbe duwawun shi a kona garin nan an rasa cikakken dan boko wanda za a sa ya sa doka da oda a unguwan nan a garin nan matsayina na cikakken dan boko da aka nemo aka bani jogana mai agwagi ke doka da oda farfesa ba wale ke miki magana na tashi tashi tashi na bar kasa da sama da shekara <laughs> arba'in wani abu na koyo karatu na koyo komi da komi yanzu hukuncin jike kin gani ko layi na ɗaya nan da kwana kaɗan kin kusa zama tawa shafi na uku kuma sakin layi na arba'in da takwas za a daura mana aure da ke <laughs> je ka saurare ni a'a je ka saurare ni zauna me yasa tare muka je mahaifinka ya bani amana Ba inda rani. Ai doka ta kare. Ai mahaifinka ya ce kugu na kugu. To ba ni sama da kai ba? Ko kana sama da kai? Eh? Wallahi ba. Ka gani ka hadda mi? To wani abin da na rinka tashi ilimi gare ni.